wa ya ce yawa ina zuwa ina zuwa wani kira ka na kira ka kuma ba ka tsaya na ma fasa cin nama a gidan yau. Dari ka ce wa mamanka ladidi mi yawa miyan nan mai ji daddawa da nama zan siya kuma ta ce za wani kuya ce nama a an fasa siyan nama yawa to baba ce dama zan yi wanki ne ko kana da hamsin kaɗan bani to ka gane dan ilu ka ce arba'in eh? me ya kai talatin dan ilu amma dai ba ashirin ga goma ka dauki biyar ka ajiye mu na gaya maka ba zai yiwu abin da kuke son ku mun ba adashe ne fa kuka ce za ku bani na uku kuka zuga ni in shiga adashen nan nace a'a to bara mu adashen nan sannan kuma zo ku ce wai ai an daga ba ni za a ba mana uku ba kalla na gaya maka wannan adashen ni ba zan yarda da abin da aka mun ba kalla na rantse da girman Allah ka sani bani da mutunci rashin mutunci na rantsi da Allah yan ƙato da goraren sa su lakaɗa maka dukan tsiyada masu ba ko sisi ake ba su ni ne na uku nake so in za ku bani na uku ku bani in ba ku bani ba in yi rashin mutunci kuma wallahi kuna bani zubi na ukun nan ma a dashen nan na fita na fita a dashen <laughs> ne ba alkawari kakka yadda kana ji kai kai ne ka zuga ni shiga adashen nan wallahi kakka yadda ban san haka zai zama ba yace zai ba mu zubi na uku ko ba haka yace ba haka yace ma to amma wai yanzu yace wai yanzu ba a ba mu zubi na uku ba zai yi ba kalla eh, to ya kai normal alaji daman list din mutanen nan ne da dai suka kawo mun dai nake ta so na samu na zo wa'inda za su zo wannan satin yau wanda za su zo wannan satin su za su kawo mana ziyara eh su za su kawo mana ziyara malam kabiru malam tanimu malam muhammadu malam abubakar to yanzu yadda za a yi eh, wannan malam tanimu dan uwan mata na ne na eh, gane shi to minti nawa nawa za su yi in sun zo to wannan dai minti biyar zai yi malam kabiru dan uwan matanka malam tanimu shine zai yi minti goma minti goma sai wannan minti hudu sai wannan minti uku to kaga wannan eh. mai minti uku eh shine kadai muka yadda ya zo yayi minti ukun shi ya tafi ka ji eh. matan nawa mugun yana yana son abin duniya ka gani mugun maula ne duk yanda za a yi kakka bari ya ko <laughs> yawwa sai wani bawan Allah ga nan shi ma dai da ya zo dai yana shan wahala ya aka yi me ke taba da kai kalla kalla a kalla kai ka ba shi hakuri ba shi hakuri ka yi hakuri man to ai tun ɗazu bai yi kuka ba sai da ka shigo kawai in dai yana so a kama mai da yawa ne ka yi hakuri mana kalla ka yi magana me ke taba da kai alhaji ka duba girman Allah ka duba girman Allah kan girman Allah ka taimaka mana Allah ka yi magana kai tsaye kawai ka je daidai magana ka yi magana ko ba ka bane ba gaskiya ne gaskiya ne wato alhaji mai taimako ne basir ne ko shawara yi bayani wallahi alhaji ina fama da matsi da talauci na rayuwa alhaji taimaka mana rayuwa kuna da yawa alhaji mata na uku da yara na takwas wallahi tallahi gashi an fara azumin ne alhaji yanzu haka babu kwaya zarra na abinci a cikin taimaka musu taimaka ma rayuwa ta bayya hmm? neman taimako gaskiya ne ya yi zari ka ce matanka uku mata na uku ha ba ai ku kuke ja kanku bala'i wallahi ku kuke mata uku fa ka ce amma lokacin da ka aure su kana da arziki ne ko ku lokacin da akwai asiri ko ne ai abin da ke cutar su ga mutum da ka dan samu rufin asiri sai kaje ka auri to kai ka mai mata biyu ne ba ma shi talaka mata na daya kana gani ne mata na daya eh. zan je in dauko wata katuwa ne ko aje ta zo ta cinye min abinci a gida ba zai yi ba ai ba zai yi ba ka ce yaran ka guda nawa takwas yara takwas takwas to ka duba ka ji ka haifi yara takwas a cikin sai ka samu wani ya kashe ka yi wallahi a cikin yara takwas wani sai ya kashe ka wa'annan matan naka ka je dukkan su ka saki yan ta gaskiya ne Allah wallahi gaskiya ne zaka musu zaki wannan maganan gaskiya kenan ah, ka sake su eh mana zaka wahalar da kanka ne a banza a wofi to shi Alhaji ma matan shi daya fa duk kudin sa da kuke zuwa taimako neman taimako matan shi daya balantana kai kana ji na sannan kuma kace yaranka nawa eh, takwas yara takwas hala a cikin yaran naka ma akwai akwai ah, akwai namiji eh, maza uku ne sai mata guda biyu maza uku maza to ai abun ma zo da sauki gaskiya ne ko ba ka bane bayya yanzu ina kake yanzu yanda za a yi eh. kaji wa wa'innan yaran naka mazan nan wannan garin namu na saman tudu mm. ka gane garin eh, ka san kai almajirai yawa ka san gwamnatoci ga baki ɗaya an ce duk kowane kowa ya kai almajirai garin su eh. to wannan garin na tudu gwamnan su ya hana ya ce a'a shi zai yi almajiranci to yanzu ne za yaran ka ukun nan ka kai su almajiranci wannan motar nawa da za ta je eh, ta barkono ko ta citta wannan motar nawa ta eh, taki na gane ta to da Allah sai yaran a daura su a saman taki gaskiya ne in sun je garin sai a ta almajiransu su saka da alheri su kuma yara matan Allah ƙara arziki alhaji me Hausawa suka ce eh, matsalan ya mace ta ya mace ce matsalan ya mace ta ya mace ne gaskiya ne sai su bi iyayensu in ka sake su ka saka da yaran ai Allah saka ko ba ka bane duk su bi iyayen su gaskiya ne ka ko kai kanka zaka samu salama a rayuwa taimake ka wallahi ko innan yaran da ka haifi yara yara bakwai ko na takwas kace wallahi tallahi yaran nan sai su kashe ka kila ma ko wanda zai kashe ka wai zai baka shawaran nan in ba alhaji ba kai kuma Allah ina wannan garken shanun namu na gane ka gane garke eh, shanu wanda aka dade ba a share ba dai dai kashin shanu wajen yayi datti so sai share gefe shanayen suna kebe shi yana gefe mai kwance shi kaga yana dan tayan magadi kuma wallahi a kwana biyu zai share wajen nan shaf shaf kwana biyu tun daga safe har dare zai share su a kwana biyu to gani haba ku ku dai da rara mu kanku wahala <laughs> ka je kai tunani ya taimake ka je kai tunani wallahi dai bayanin da alaji ya ku ka dai bayanin da ya ku wallahi ya taimake ka kawai ka saki matan nan mafi sauki ka zo ka share garken nan ka tsaya kai nazari kuma yanzu haka yara ne ko mata mata ne kusa su yara amma da mai yanayin rayuwa ada shi kansa alhaji ai kai matsalan dan kai mayan mata ne ka shiga yanayi ko shi alhaji matan shi daya in ka sake su in suka gama idda ma ka zo ka mun bayani zan yi shawara ka gaggaya min gidajen kaji eh ka je kai nazari ya taimake ka wallahi in ba kai ma ba taba ganin farar daya alaji ya ma mutum taimako irin wannan ka zo ka share bai kai kwana biyu kana share garken shanin nan ba ka ji ka samu wajen kwanciya mai kyau a ce mutane kwata-kwata babu taimako don girman Allah na ji a sunan ya taimaka min ko da a ce ya loka biyu ne to ba taimakon karshen ta ma cewa yake su tsana. ni da a ce ma ko da a ce da gungun ɗaya ɗan samu na ci na samu ƙarfin sakin ko Malam Kasim ya daga kana tafiya kana sambatu kai kadai. Ai gaba da rayuwar nan wallahi wani zubin ma rayuwa idan ta maka zafi gwara mutuwa ma ranar sai. Wallahi tallahi ina fama da matsi da talauci da yanayi na rayuwar nan. Eh. Ka san yanayin da muke ciki. Na sani. Kowa na gida a kulliga kuma azumi. Eh haka. Ya faso kai. kuma ni kasan na tara iyali mm, mata uku da kusan yara takwas. Na gani. Wallahi shine na yi shawarar in je in samu alhaji hudu eh, to alhaji hudu na je na same shi dan samu kuɗin hatsi ya dan bani dai dan labari eh. to wallahi na ji ba labarin hatsin ma yanzu shi magana ma wa'in saki mata naki da in yaso sai ai mugun mutum ne wannan mugun mutum ne bai da mutunci alhaji hudu bai da kirki bai da mutunci alhaji wudi da kake ganin shi haka bawan allah ne ya kira ni akan zan yi masa gyaran wuta ka san duk unguwan nan ba wanda bai san ni ne fatu ba ne a'a sosai sosai ciniki tun daga naira dubu biyu ya dawo hakan naira ɗari da saba'in bawan allah nan na hau falwayar gidan shi ta kai hawa ɗari na faɗo wuta ta ja ni sai da kashi na ya riga ni dawowa wallahi nake gaya ma ina dawowa na farfado ko na madara a gabana na shanye na bar faɗo na ce na kuɗi ya ce wai ai an siyan min madara ta ɗari da hamsin saura ashirin kuma ashirin ɗin sai ya samu zai bani bai da mutunci yanzu a yanzu haka yanayin da ake ciki bai ba baka ma naira ashirin ka bai na ya bani bai da mutunci ai ma alhaji hudu bai da kirki bai da mutunci nan da kake ganin shi akwai wani nan bafadan shi wani wani dattibayya daga eh daga ai inyamuri ne daga inugu ya zo zuciya shi ba Allah tuba ne haka sa gaskiya wannan babban tsinan nan kenan wallahi tallahi kai dai bari kawai in gaya ma ai bai da mutunci alhaji hudu akwai yana nan da wani yaro dan ilu yaron sai bakin shaye-shaye shine mai wani gemu da su eh. ai ka ba an kula haka sa yaron nan na buruku eh. ya saki matar shi mata biyu yanzu ya aura ɗaya ya ma sake da ai alhaji hudu yana da aure saki haka ma dai ka cika maula wallahi to ai gwara ni maula nake amma ka kuma ba waye bai sani ba garin nan haram kake ci ka haɗa wayan nan layi ka haɗa wani layi ka je ka saida a ah? amma dai na fi dan maula ko ni ma na fi dai ɓarawan waya ne ko amma ni na fi maroƙi dan maula ko wallahi gwara ko a musulunci gwara gwara maula da sata hakan nan za ka ƙare ba komai na ji na kuma ina ganin zan je in yi shawara